a ci gaba da karatunmu a wannan littafi na ɗariƙus salihin ila rabbil alamin a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin wannan littafi na ɗariƙus salihin ila rabbil alamin wanda wahid abdulsalam bali ya rubuta kuma muka jiwon shi daga baki malaminmu الشيخ محمد أول الباني زاريا رحمه الله آه، يومنا ينم الصبر آه، ينم عشرين دقيقة أنا أول من نرجع جمعة عشرين إيه. إيه، إن شاء الله عشرين دقيقة دوات الصفر hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama min makka ila al-madina shekara 1436 ya zo dai ne da sha hudu kenan na bogo sha hudu yau to eh. Eh. domin jiya ga in kwana takwas ne tsakaninsu in wannan sha uku to zai zama da to wannan sha uku ga watan sha biyu disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya mai karatu suka guda nawa kenan mun karatu tuka tara yau karatu na goma a karatu na tara mun yi bayani akan salatu tasbihi da sauransu yau karatu na goma za mu tashi akan kala eh, eh, ajirun mafi ba ajirun liman ya komun lai lada da aka ɓoye aka adana ga wanda yake kiyamun lai ga wanda yake kiyamun lai kala ta'ala Allah ya faɗa ta tajjafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون wannan aya ta suratul sajda aya ta 16 da 17 Allah ya tatajafa suna nisantar da gangan jukunansu anil madaji'i daga shimfidinsu daga wurin kwanciyarsu daga gadajensu yad'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu khawfan a tsorace suna tsoron azabarsa wa an kuma suna kwaɗayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka azurta su suna ciyarwa fala alamu nafsun babu wani rai a duniya da ya san ma ukhfiya lahum abinda aka boye musu aka ɓoye masu nisantar makwancinsu su tasi na filar dare babu rai da ya san abin da aka ɓoye aka tanada musu min ƙurrati a'yun na sanyin ido na farantawa jaza'an bima kanu ya amalu sakamako ne bisa ga abin da suka kasance suna aikata wannan ayar wasu na kama hujja da wannan ayar su ce kowa zai shiga aljanna don aikinsa yadda aka samu firar adalla suke ikirarin haka firar adalla suke ikirarin haka suna ganin ko mutazilawa ne suna ganin mutum zai shiga aljanna don aikinsa don gashi nan an bima kanu ya amalu kuma Allah madawacin sarki ya sake faɗi a wani wuri tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malu kun ga wannan ya nuna mutum zai shiga aljanna da aikinsa. wasu kuma suka ce mutum ba zai shiga aljanna da aikinsa ba wanda shi da maganar malama ahlus sunna wal jama'a sun kama hujja da hadisin da annabi ya ce babu wanda aikinsa zai tseratar da shi ko ya shigar da shi aljanna sahabai suka ce wala anta ya rasulullah sai ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min sai dan Allah ya lallabe ni da rahmarsa saboda haka magana rajihi babu wanda aikin aikinsa zai kai shi sai dai yadda za ka haɗa nasosin nan guda biyu shine shiga aljanna ba don aikin amma in ka shiga aljanna a iyakan aikinka iyakan darajar ka aljanna amma aljanna aikin gaba zai kai gaba, don da aiki ne zai kai mutum aljanna da sai an ba da wani average wani adadi sai tsalla ya kai kaza ibada ya kai kaza sai an samu aiki biliyan kaza ko triliyan kaza amma tun da ba a kayyade ba wani ya nuna ba aiki mutum ne zai kai shi aljanna ba gwaji ake yi aikin lada da na zunubi ko da zunubi ya wuce na lada ya wuce zunubi da daya ai mutum ya zama aljanna kuma kina wani ya nuna ba don aikin ba sai dai idan mutum ya shiga aljanna gwargwadon ibadarsa gwargwadon matsayinsa aljanna shi ya sa ma'anin da ya danganta da aiki sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ba shiga aljanna yayi maganar ba abubuwan da aka tanadar a aljanna na faranta rai da sanyi ido jaza'an bima kanu ya'malun gwargwadon mai aikin da aka yi ina fata an gane gwargwadon aikin da aka yi amma shiga aljanna rahamar Allah amma kuma matsayin aljanna gwargwadon me gwargwadon aiki wannan kenan قال تعالى كما قالت إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna wa quyun da idaniyar ruwa akhizina suna karɓan. ma atahum rabbu abinda waye ba su ubangijinsu inda hun kano abla Zarika su yan aljanna sun kasance kafin su mutu muhsinina suna mai kyautatawa suna kyautatawa wani irin kyautatawa Kano kalilan mina laili ma ya yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun akwai wasu a ba wasu kanu kalilan min al-layl akwai baki a kawai eh? ai na'am kanu qalilan min al-layli ma wa bil su yan aljanna kanu sun kasance qalilan min al-layli kadan daga dare ma yahja'un kalmar ma malamai sai maganganu guda biyu magana farko ma anan korewa ce nafiya wannan shine maganar Kataga da mujahid kiran kanu qalilan min al-layl sun kasance kaɗan daga dare ma ya haja'una ba sa barci ma'ana da dare akwai kaɗan daga lokacin da me ba sa barci Fasara na biyu ma'anan za'ida ce kanu qalilan min al-layl sun kasance kaɗan daga dare ma ya haja'un shine shi ne abin da suke barci alhaji'u barcin dare ma'ana da daddare lokaci kaɗan suke barci wannan shi ne fasar alhassan da al'ahnaf da Ibrahimu na ha'i a yanzu me bambancin fassara farko da na biyu in mun fassara da kanu kalilan minan laili sun kasance kaɗan daga dare ma ya una ba sa barci Wani ya nuna barcin daren su da nafilar su wani fi tsawo kaɗan daga dare ba sa barci eh, barci ya fi yawa in mutu ɗauki kuma kaɗan daga dare suke barci shi ba na fi lafiya shi yasa wasu suka ce nafilar ya fi yawa wasu kuma suka ce barci ya fi yawa wayanda suka ce gaskiya nafilar ya fi yawa don yabo ake yi kanu kalilan minan laili kaɗan daga dare ma ya da'una ba barci ya ce kaɗan daga dare ba sa barci amma ka ɗauki ko kaɗan daga dare suke barci da suka ce to tun da ya ne barcinsu da daddare kaɗan ne wasu kuma suka ce a'a barcinsu da daddare shafi yawa ala ayi hal suna na fi daddare wa bil ashari a lokacin asubahi ashar asuba. Eh, ba irin wani lokaci ake sahur ba a lokacin asuba kuma nun suna neman gafara wanda ya nuna mana istighfari ya fi romo da yaushe da su istighfari neman gafara ya fi lada ya fi romo da asuba ka'ida kira dalilin masu wannan bayanin suka ce a nan ta wa bil asari hum yastaghfiru saboda haka neman gafara da asuba ya fi lada shi da fadin Allah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab shi yan uwan da suka ne baban su ya nema musu gafara qalu ya abana astaghfir lana dhunubana wa yankuna al-khati'in sai ce me sawfa astaghfiru lakum rabbi ba yanzu ba nan gaba zan roki Allah ya yafe ku nan gaba din nan ko ka ce in mu haɗu da Yusuf in ya yafe muku ko kuma nan gaba din idan ya yayi zan roƙi Allah ya fi Laini, layli fa'uka ila na shakirina da dare yana ɗaukar kaka zuwa ga darajar masu godiya in ba ga ka zan butulu fa fi aini an aisha radiyallahu anha anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu annabi yana da dare har kafarsa tana kumbura Tata tatakwafara izar sama'un fatsarar kafar annabi tana kumbura dum ba don tafiya ba don nafi faƙalin aisha lima tasna'u hada ya rasulallah wa gar gafara allah laka ma ta min zambika wa ma ta akha don me kake alhali an yafe maka gaba da bayan zunubi annabi yana zunubi da yalla ba annabi yana zunubi to me yasa ta yafe maka ma ta gaddama min zambika wa ma ta yana yi kenan sai ba masu ba kenan kare shagari mara ƙarin bayani babu na yi mana ƙarin bayani kai din ma to Ba za mu riga yi mana ƙarin bayani chama Na akwai ayyukan

wuri do an unki haka na tayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hidajin fa in atmamta ajran fa min indika irin ka kai ma kiwon wata no shekara na ga yazo da ta yi kiwon shekara takwas cire sadaki yar da za a bashi amma in ya cire goma ya rage mishi to annabi Musa da ya tsaka takwas za a wajen Allah yana da laifi sai goma domin shi Allah in ya baka abu zaɓi biyu ta ɓangaren sa in kai annabi ne to ka'ida ka roki mai wuya ba shi annabi misali an ta yi sallar isha'i ko da ɓacewar shafaki amma an fi so tsakan dare annabi don ya tausaya mana sai kawo sa farkon dare kenan in ya ɗauki mai wuya za a wajibtar mana sai ya ɗauki mana wuya ba wai don kuma shukur ko lazukur ko kuma ma'ana don ragon ba a'a don kar a wajibtar mana abin da ya fi karfin mu azizun alaihi ma anitum kuma yana damu annabi abin da zai kunta mara sai ya dauki mara eh, mai sauki din don a shar'an mana mai sauki bisa ka'idar wa ma ala alaikum fi dini min haraj bisa ka'idar yuridu Allahu bikum da yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan suna laifin wannan kenan qala afala uhibbu ana kuna abdan shakura bana so zan bawa mai godiya ko ba ga bana so zan bawa mai godiya ai ko da kana eh, gidan wani sai ya ci a rika zuwa gona kai dai an ce kai an ɗauke maka kuma shi ciyar da kai ai don godiya ya kamata wata rana mai yaje. to shi annabi ai aljanna gidansu ne amma don godiya wa Allah yake yi wannan ya nuna kenan godiya wa Allah shi ma ibada ne mai zaman kanshi domin wa yasta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum yana godiya Allah zai kara ah, yadda aka yi a baya wani a garin su kaf ana kwatancen mummuna ya fi kowa munin halitta matarsa kuwa kaf gare in ana kwatancen kyawun halitta ta fi kowa kyawu suna zaune suna hira sai ta kai ni da ke yan aljada. sai ta ce an na haza ta yaya sai ya ta ah, to ai ke kyakkyawa ce sai Allah ya bani ke sai na gode masa la in shakartum zida ke kuma ni mummuna ne da iyayen ke suka zaba miki ni ba ki garzama ba kika yi haƙuri kika aure ni ina ma yi wafa sabiruna ajirahum da gairi ta da an hade ki walan ma lahmuhu lokacin da namar annabi yayi yawa annabi yayi jiki sallah jalisan sai fara sallah a me a zaune fa idza arada an yarka idan yana so ya rukuyi kama sai meke fa qara yayi karatu thumma raka sana me rukuyi wani hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 4837 eh, muslim sahih musa hadisi na 2820 abu biyu za mu duba kawai a hadisin abu na farko falan ma kasura lahmu lokacin da nama annabi yawa sallah jalisan sai sallah a zaure Wani ya nuna annabi kafin ya rasu ya zama mai jiki kenan saboda haka idan ka karanta wasu ruwaya suna nuna ba shi da jiki da ruwaya da suka cana da jiki duk babu cin karo ba shi da jiki karon fari daga baya kuma ya kaura madina kaza jiki ya zo ya zo tare da girma gaba daya saboda haka kenan annabi ya zo ya yi jiki daga baya kuma aisha ma ya tambaye ka hadisu da ya ce ba ta da jiki da wanda ya ce tana da jiki aisha kyakkyawar mace ce fara ce mai haske mai shegi kyakkyawa ce duk inda ka san wata kyakkyawa yar indiya ce yar ina ce balarabiya ce aisha ta fi ta kyau sannan ba doguwa gaba ɗaya ba ba gajeruwa ba amma ta fi kusanci da tsawo sannan yanayin jikinta hadisai wasu kan cewa ramammu ne ita an gane ko ramammiya ce ita domin in ka karanta hadisul ifki da take cikin hauda ai ba san mata haura gome ba aka kora dabba aka da shi don ta ce wa kanin nisa'u idzaka khifafan ya fi inna ulfatun au kama kun gane wannan to amma kuma nassin hadisi ya nuna daga baya Aisha ta yi jiki shi da hadisi da ta ce mun tsere tsere da annabi sai na wuce shi ta ce falan ma badantu lokacin da na yi mai jiki sai muka yi tsere tsere sai tsere masa jahaza bitilka one one kira ai duro to ga mu Aisha ta zo da yi jiki ita ma saboda haka Aisha rufe anha hadisan da suka ce ba ta da jiki da wanda suka ce tana da jiki duk su inganta wa'anda suka ce ba ta da jiki fi awwal marra qabla kasratil futuhat wani kuma suka ce ta yi jiki daga baya ke kenan wannan hadisi ya nuna annabi ya zo ya jiki sannan kuma mai jiki idan sallah zai wahalar da shi yana iya yi a zaune sai ko da biyu bai za a rada an yarka kafa fakara sun maraka wani hadisi yana nuna idan annabi ya kusa yin rukuyi sai ya tashi sai ya ƙara ta karatu a tsaye kafin ya rukuyi wannan ya nuna idan lalura ya sa za ka yi sallah a zaune to mutum kana so ka kammala eh, ka samu ladan wanda yake a tsaye to ba wai sai an yi rukuyi za ka tashi ka ka yi rukuyi ba don za ka wani wata a tahajjudi ana yin haka sai wani ya zauna ya ji Allahu an yi rukui sai shi ya rukui in gajiya ne ya zauna da kai in kai minti ɗaya baka huta ba sakar har sutun ko ba ka ba ko minti biyu sakar ɗari da ashirin sai ka tashi amma a ka'ida idan annabi yana nafilar ya zauna in zai yi rukui sai ta in ya kusa rukui idan sura aya goma ashirin wata ruwaya ma hamsin arba'in sai ya miƙe a tsaye sai ya ta karatun kafin ya ruku shi yasa karka yarda kana ta ajuri in za ya ruku ya ritsa kana zaune ya ritsa kana zaune sai ka ka ci gaba da a zaune Allahu akbar Allahu amma alal akalli ka tashi ka halarci aya daya tsaye qiyamul layli yunjika minan nari filar dare yana tsayar da kai daga wuta yanzu a nan fa a filar dare mun ci riba nan da nan guda biyar ribar farko a karatu na ranar yana sanya ga cikin salihai shi muka kawo ibadun rahman muka fassara wancan aya na biyu yana sanya ga cikin eh, sorry na farko yana sanya ga cikin salihai da ya ce laisu sawa'a min alkitab kaza kaza da ya kama gana sai a ciki sai nuna nagarta bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairati wa الخيرات min as salihin. na biyu yana sanya ka zanto cikin ibadun rahman convoys na Allah shi da kenan dole ta ibadun rahman alladhina yamshuna ala alal ardi haunan a cikin walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama na uku kiyamun laili yana saka Allah ya ɓoye maka wani gif wanda ba za a ɓare ba ba za a buɗe ledar ba ba za a ɓare wannan gif ba sai ranar kiyama shi da tatajafa junubun azil mazaji yalhuna rabban khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an wa, kanu ya'malun na hudu ya mu ne na sanya ka zanto mai godiya wa Allah don annabi ta fala a ko uhibbu ana kuna abdan shakuran to na biyar qiyamul layli yunjika minan nar qiyamul layli zai kubutar da kai daga wuta bari ka ji wani barazana da ya samu ibnu umar dan ka san qiyamul layli yana kwace mutum daga wuta fa fi sahihaini an ibnu umar qala kana rajulu fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum a rayuwar annabi idza ra'a ru'ya in ya ga mafarki kasaha ala rasulullah sai ga yawa annabi yadda yaro ya mafarki sai ga babansa da annabi sai ya mafarki sai ga babansa ya abati ne ra'aytu hada ashraka to baban mu shi ne annabi annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa huwa abul lahum akwai wannan qira'ar to da mutum ya mafarki sai ga gaya wa annabi kawai ana ba sai ka matso ya rasu na yi mafarki ina cin kuli kuli ka yi bayani fatamannaitu ibn umar ya ce sai na yi ta buri an ara ru'yan a ha ni ma allah ya nuna mafarki mana yanzu ba wa annabi labari alan nabi wa annabi don ku sani ba a karya mafarki ba zai kirkiro ba sai shi kullum addu'ar shi ma ya mafarki mana ya zai bayani a ya sha fassara eh, to Allah ya tabi addu'ar shi amma sai dai mafarkin ne ya ji jiki a ciki qala ya kuntu gulaman na kasance yaro ne shaban matashi azaban goro eh, goro goraka <laughs> ko ba ba azaban goro shaban azaban amma ya bambanta da goraye yau don gorayen yau ga ga sai son makalkalewa a dakunansu a gidansu taru su 20-30 a magana wa kuntu a namu fil masjid ina kwana masallaci a shan sunnar goro ya zai kwana masallaci ba sai an yi wahala na kama gidan haya ba in kuna da gidan kudi ma ka zo masallacin ka daga kwana mana me a daji in bargo ne za ka zo masallaci da kayanka in filo ne ka zo ka sa a fito kawai dai kudin cizo yana kudin kaza kaza ka rika sayan ba ka zama zuwa mai a ci amma wani goro ba za ka sha ɗin dare an zo daga wazi yana kokarin zuwa gidan su ya kwana kwana lafiya kaga abdullahi dan masu abdullahi dan umar shi a masallaci yake kwana shi yasa muka cire wa malam pa eh, abin da muka bashi jagoran goraye masu son raya masallaci na nan masallacin kenan insha Allah amma mai na'am ɗin da sai shekara uku mai kwana a masallaci to ibn umar ya ce ya kasance a zamanin annabi yana kwana a masallaci fara'aitu bin naumi sai na gani a barci na ka anna malakai ne akhazani kamar malaiku biyu sun zo su dauke ni mafarkin da shi malaiku ya gani faza a bi sai suka tafi da ni ilan nari lalle ya ji jiki a wannan mafarkin sai suka yi wuta da shi iko Allah <laughs> yace muna zuwa fa iza hiya matwiyatun sai wutar me me matwiyatun ha mabniyatun a gine an gina yadda zaka bakin rijiya ana gini to wutar an yi mata gini haka sai a jeho mutum matwiyatu a gine ka qayyil bi'r irin ginin da ake wa me rijiya wa idza laha karnani sai ga tana da karnani ma'ana an goge an shafe wani abu ne wa 'iza laha misla karnani sai tana da wani abu kamar kaho biyu wa eh ta ka shafe misla yadda mai fatul bari ya kawo ibnu hajar kenan fa idza wa karnani laha karnani sai tana da wani abu kamar kaho biyu ya ce kamar kaho biyu shi da kenan wani jini aka yi dogo haka ta dama mai tsayi ta hagu haka mai tsayi ka san akan irin wannan wani lokaci warija sai a sa itace wanda za ka riga jan igiyar ka a jiki ka karnayin biyar kamar gini da ake a gefen rijiya wani zafi hana su sai na ga mutane a wutar gani arabtuhum na san su amma ba zan faɗa ba zan kada cikin su ya ɗori ruwa فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار yace ana zuwa da bakin wutan yana cewa Allah tsare ni daga wuta Allah tsare ni daga wuta Allah tsare ni daga wuta wuridi yake sai qala falakiya huma malaku sai wani mala'ika daya ya hadu da mala'ikun nan biyu da za su tafi da ni wuta wurin wuta fa qala li sai ce min lam tura lam tukhaf ba za tsoratar da kai ba ba za ka kwanta da hankali ba za da kai ba ba za ka shiga wuta ba da hankalinka to shi kenan sai ya farka ana sai ta faƙasastu ha ala hafsa sai na bawa hafsa labarin wannan mafarki in ji abdullahi dan umar hafsa kuma yar uwarsa ce wanda annabi ya aura uwarsu ɗaya uban su ɗaya faƙala nabi yusuf faƙad sada'a hafsa ala rasa sai hafsa kuma ta gaya wa annabi faƙala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce ni'imar rajul abdullahi ma dalla da mutum abdullahi ma dalla da abdullahi law kana yusalli min al-layl ina ma da yana sallar da dare ai da ba zai samu wannan barazanar wutan ba amma ya samu barazanar wutan ne don me ba ya sallar da dare ba salim sai salim ya ce fa kana abdullahi don haka abdullahi ya kasance ba da zalika daga baya tun daga wani ranar la yanamu min al-layli illa qalilan baya barci da daddare sai kaɗan ya tsallake rijiya da baya ba bai sake bayan kiyafin laili ba hadisin eh, zahiri ya gari hadisin nan bukhari ne ya kawo hadisi da dubu da ɗari da ashirin da biyu a sahih bukhari sai muslim hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da tara ah, imamul mihlab imamul mihlab idan ka dubi fathul bari shan sahih bukhari yace me yasa Allah ya nuna wa Ibn Umar irin wannan mafarkin sai aka ce eh abin da yake nunawa me dace ka zo kana kwana masallaci ka riga barci kamar ashabul kafi ba eh masallaci wani ibada ne yayi kana Ibn Umar a matsayin ga na goro ka zo kana kwanciya masallaci kullum ba za ta tashi kai nafila ba ko ba gaba eh ya kamata ka riga tashi kai nafila shi yasa aka caja shi da wannan mafarkin amfanin kiyamun laili na shida ya rufa uka. kiyamun laili yana ɗauka kaka ila darajatil qanitina ka kai darajar kanitai. rawa abu daud wa sahahahu albani an Abdullahi ibn amr ibn as qala قال رسول sallallahu alaihi wa sallam man من bi بعشر ayat wanda ya qiyamul layli ya karanta aya goma in ka so raka farko aya biyar raka ta biyu aya biyar ba ka samu goma ba in ka so kai ko raka aya ɗaya aya ɗaya sai kai raka goma ka ka samu aya goma wanda ya mu laili alal akal ba wai an ta tsaya goma ba in daga kan goma lam yuktab min al ghafilina ba za mu ta cikin gafalallu ba yana cikin wa'inda suke tunawa da Allah wa man qama bi mi'ati ayatin wanda ya kiyamu laili ya karanta aya ɗari ba wai sai raka ɗaya ba kafin ya gama da ayin total aya ɗari kuma har da fatihan ba ana lissafi ɗan fati akwai bakwai ya samu aya ɗari kutiba min alqanitina za a rubuta shi cikin qanitai da alata amma wa qanitun ana allai layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah kuma ya fada cikin asarabu yin tsallaka kunna ayyidila wa azwajan khairu min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin wa man kama bi alfi ayatin wannan farfe kenan eh wanda ya kiyamu laili da aya dubu kaga in ka in ka buge bakara ka buge ali imrana har bai kai biyar ba amma dai kana da 486 a 500 kaga hudu ya rage ka bugi ne sani ko ba gaba suratul nisa an kira sa mata amma dai wanda ko da namiji ne mata mata mata ai ba zai iya kiyamu laili da ita wanda ya kiyamu laili da aya dubu daya kutiba minal muqantirina za a rubuta cikin millionaires ko trillionaires ya muqantirina wai a yan aljanna sune millionaires asalin muqantirina زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من والقناطير المقنطرة مقنطرة dukiyoyi da aka tattaskance su dukiyar da aka aje su manya-manyan dukiyar da ba a taba su ba wai ka ka aje kuɗi wata ɗaya wata biyu ka zo ka zuka ka zo da ka cire dubu ɗaya Wani ba mu ba wannan mu kan manya-manyan biliyan ne suna shiga ba a makula su don ba a makuladin su suna kana irin mukandara kenan kutiba mina na za a rubuta shi cikin wayanda a akawun ɗin ladan Allah sun bi kowa ajiya ka ko da banki ba suna give ba wani lokaci give din kai da wani lokaci su yi tata to shi mukandarina za a rubuta cikin millionaires wanda a aljanna sune ne na aljanna suna bilgis na lada su ne karunonin aljanna amma ba a kuɗi ba a madaran lada to kuma wanda yake da yawan lada gwargwadon yawan ladansa gwargwadon dukiyar saltan wani hadisi abu dawud ya ka suna hadisi da dubu da ɗari hudu da casa'in da bakwai na jina albani inganta a sahihul jami hadisi na dubu shida da ɗari hudu da talatin da tara kiyamun laili ya ji aluka kariban min rajul alamina amfanin kiyamun laili na bakwai zai sanya ka kana kusa da Allah kana da kusanci da Allah za ga wani ma in zai ga Allah sai ce da Allah ka jagora ba. don za ka zanto kamar wani fi'e ne na Allah kai ɗan gaban goshin Allah fa min haini ana bi hurairar radiyallahu anhu kala yanzu qala yanzilu rabbuna tabaraka ala ta'ala kullu lailatin ubangijinmu Allah yana sauka kowace dare ila sama'i duniya zuwa sama ta duniya hina ya buga tulutun lailil akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe rai ya kulu zai ce man ya dubuni fa astajiba lahu wa zai roƙe ni ne in amsa masa sulusun dare na ƙarshe Allah yake saukowa irin karfe bin dare zuwa wa eh, keto alfijar man yas'aluni wa zai roƙe ni fa wuziyahu in bashi man yastaghfiru ni wa zai nemi gafara na a aghfira lahu in gafarta masa domin sahih bukhari hadisi na 1145 musa hadisi na 758 to idan ka duba wannan Allah da kansa tambayar kama yake mai yake su. wannan ƙarshen kusanci kenan wannan kusanci Allah ya fi komai riba na takwas ko falala na takwas na kiyamun laili kiyamun laili waktun li ijabati du'a kiyamun laili lokaci ne na karban addu'a in kana da abin da ya dame ka ka roƙe shi a sallar dare a sallar dare ko a sujada ka roƙa ko daga eh, kayi tsayyar karshe kayi salatu annabi ka nemi tsari daga azabar wuta da dujjal ka yi wannan addu'a ko kuma kana tsaye a raka'ar karshe na nafilar ka da dare ka daga hannu ka roƙi Allah domin mu duba bawan Allah da Allah ya jarrabe shi baya haihuwa a Qur'ani annabin Allah Zakariya kaga ya yi shekaru aru aru matarsa ba ta ɗau ciki ba ba ta bari ba amma duk da haka da ya ga abun ya kakare ya gagara har ma ya daina addu'a da ya gado shekara ɗari to a guruce ba samu yaushe za a samu ko matar a yi gwaji na zamanin su an ce ba za ta ba, inda da ya ce wakanatin ba a ci akiran an an gwaji ba za ta ma haihu ba amma da ya shiga ya ga Allah ya bai wa Maryam kayan damuna lokacin rani rani lokacin damuna kullama da khala alaiha zakar min rab waje da inda harin ga qala ya maryam ana laki hada qala huwa min illa inna allaha yarzuqu man bi ghairi sab hunalika da zakariya rab sai ta ashe a wajen Allah babu ya tsaya sai roki Allah wannan ayar yake hunalika amma bai faɗi wani irin addu'a ne ba an gane ko amma farkon ayar ayoyin suratul maryam ya ce zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu nida'an khafiya yayi wani addu'a koyi ya ce koyi kenan zai zama sallar dare ka san sallar dare a koyi mutum yake ya mu ya samu daraja don a koyi kuma abin da ya nuna wannan a sallar dare wannan roƙon فنادره الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أسرة آل عمران أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادره الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ثم ذاك أصلى صلى ندري ثم ذاك قيام الليل ينا ساتاكي أكبر أدوار كإذ يا أجل روى مسلم عن جابر قال سمعت النبي يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه أجل أقول لك مدق باوا يا روكي الله أبسي الله يا باشا أما بني أبن الدنيا كون لاهرة أما يتشى خيرا لا الخير يا روكي الله أكن يجفشي نصر آية سامو دام بات إروسو تونا الله بدي باشا يا روكي الخير wa zalika kulla Layla, wannan kowace dare ba wai sai daren juma'a sai abu nan ba kowane dare daren juma'a sabala duk kwanakin mako Allah yana haka wani hadisi domin sai musu hadisi da bakwai da hamsin 757 tabbas Allah zai bashi wa rawa muslim an abi sa'id wa abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yumhilu Allah yana jinkiri amma hilil kafirin Allah yana jinkiri hatta idan za a ba sulusul laili har sai sulusun dare ya tafi al'awwal na farko nazala ila sama'i duniya taka nafsu Allah ya sauko sama ta daya shi yasa akwai malamin da ya rubuta littafin sharhu hadisul nuzul shine waye sharhu hadisul nuzul shine waye hmm kaje ibnu qayyim فيقول هل من مستغفر هل من Ta'ibin, هل من سائل هل من داع hatta yanfajir fajir alfajir Allah zai soko sama ta daya a duniya sama ta daya ana masa wannan lakabi da sama a duniya ila a duniya kaga anan hadisi ya kira shi da haka qur'ani ma ya kira shi da haka suratul mulk wala zayyana sama'ad dunya bi masabiha waja'alna harujumal lishadid don me aka ce masa a duniya asalin kamar duniya kusa sama da tafi kusa dan sama ta daya ta fi kusa da mu sama da sama ta biyu haka har zuwa ta bakwai wannan kira ma'ana Allah yana kowa sama ta daya shi yasa Usaimin in ba manta ba kowa shawar da yawa motsa ya yi dogon bayani a kan wani da ku wanda suka ce Allah yana sauko wanda gaske akwai wanda suka ce Allah baya sauko wanda da gaske ah, kamar shi Usaimin ya yi bayani mai faɗi na malamai a kaka ina jin wasu na cewa to yanzu idan Allah ya sauko sama ta ɗaya ta biyu da uku gina suna sama da shi ya zai da wahuwal aliyu ko ba gaba in ka ja ta al'aliyu wani babu wani abu da yake zama sama da shi to Allah ce ya ji Allah zai sauko sama ta ɗaya ina lokacin sama ta biyu har zuwa ta bakwai suna sama da shi washi ka'idarsa ya alu wa la yu'la alai to sai ya bada amsa mai faɗi sharhana na na imam malik wanda abubuwa da dama mu kawai za mu yi imani ya ake yi allahu ala amma ya Allah ya so ma in zai zo sama ta ɗaya nan a duk abubuwan da suke sama ta ɗaya ma za su eh, abubuwan da suke ƙasa da shi za su yi ƙasa yi ko ba gaba tunda yana aikata abin da ya so amma kuma wasu sun ce wasu yan shigowa kuma sun ce akwai bambancin aukat yanzu lokacin mu na dare yanzu sha biyun dare shi ne ma karfe shida na amerika tsakaninmu da amerika awa shida tsakaninmu da saudiya awa biyu ka kasa da kasa da za ku kasa da yanzu haka saudiya yi an yi ba ko ba ba to akwai bambancin lokuta sai aka ce a wani sulusin daren allah yake saukowa na wani kasa suka ta kashi baha suka ce to in haka lamarin anya zai zama daidai aka ce daidai da mu dai mu yi imani da shi ya abu yake Allah ya barwa kansa wanda akan wannan bayani ne shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafin da sharh hadith nuzul ya ba da amsar wayannan shubuhat saboda haka lamari ne na kudura ta Allah eh, wanda Allah yana iya kaddara kayansa yadda kana numfashi wance yana numfashi numfashi wani bai hana na wani ba shi ba dama Allah kullum yawan ruwa bai sha wannan Allah ya tsara wa kansa kayansa yadda idan dare ya zo ba musu ina rana yake idan ina duhun ina hasken rana yake tafiya ba idan rana ya zo ina duhun dare yake tafiya ba idan damuna zo ina rana yake tafiya idan rana ya zo ina da wannan ba musalli ba wallahu ya wa antum la ta'lamun to wannan eh, nawawi shi ma ya bayani akan wannan hadisi a shan sahihu muslim cewa Allah yana saukowa sama ta daya ko wannan game da Allah yana sauka malamai sun kasu gida biyu wani irin saukowa mazabin farko shine mazabin gaba daya ko yawanci na malaman salaf da wasu daga cikin ahlul kalam annahu yu'minu bi anna haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala bawa imani da ita gaskiya ne bisa yadda ya dace da Allah tunda ya faɗa sai mu yi imani ya yake wani ba namu bane sai na biyu mazabin yawancin ahlul kalam da wasu ɗaiɗaiku cikin magabata cikinsu akwai imam malik da auza'i shi da annaha ta ta'awwalu alama ya liku bi azmi mawatsiliya a ba za mu ci Allah yana saukowa da kansa ba mu yi tawilin sa gwargwadon wurin sai aka ce to wani irin tawilin za a yi sai suka kasu gida biyu imam malik tawilin da ya yi shi ne tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa mala'ikatu Allah ba shi ke saukowa sama ta ɗaya ba in ji imam malik rahamar Allah da mala'ikunsa su za su sama ta ɗaya amma Allah ne turo su domin za ka iya ga sarki ko shugaba yana iya tura eh, wasu ma'aikatan su yi wani abu sai ce mu muka ne don shugaba yana iya gina wa mutane wani ma'aikata sai ce mu muka gina duk da lebura da mesis da injiniya su suka tsaya suka yi ta fama da wannan aiki amma shi ya ba da oda ya ba da dukiya shi ya sa ya ce rahamar allah ne yake sauka magana da biyu aka ce aro ne al ala da'ina bil ijabati wal luduf kawai ana nufin sulusin dare na karshe Allah yana fuskantar masu roƙon sa ba wai saukowa yake ba amma dai aqidar ahlus sunna wal jama'a suna imani da abinda Allah ya faɗa ko ya siffanta kansa da shi wannan maganar Ridwan Jami'ar Ridwan yayi wannan magana a hashiyar da a talikin da yayi wa sharha na sai musu na Imam Nawawi ya ce mene itikadi ahli sunna fil iman billah al iman bima wasafa bihi nafsuhu subhanahu fi kitabi saboda haka shi dai Allah ya ce yana saukowa shi ke sai mutum yana saukowa da kansa ya yake sauka laifin kamar su shi in labtiga a waje rabbi al'ala sai don neman yardan Allah to ibtiga waje rabbi kawai a ce sai don neman ganin fuskar Allah sai neman fuskar tunda ya ce mai waje fuskar kai fuskar shi fuskar Wajen muna kwaskwari ma waye samu to shi da ke na magana mafi inganci allah ne da kansa yake saukowa sama ta daya wannan ya nuna mana da ya ce fala ya zalu ka zalika ta eh, yuzi alfajir ba zai kushe ba sai alfajir ya geto wannan yana nuna mana cewa ashe abin bai takaita daga karfe bin dare ba ko a daga lokacin har zuwa ketowar mai alfijir wannan rahama da yana da eh, wannan allah yana na sama ta daya yana tambayan bayansa mai damuwa ya biya masa sannan kuma ya ta da mu addu'a da neman gafara a daidai irin waɗannan lokuta da sai mu da cikin karatu Allah zai ce almin mustafina akwai mai neman gafara halmin ta'ib akwai mai tuba halmin sal akwai mai roko halmin da'in sha akwai mai addu'a hatta yan fajira har alfajir yake وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه qala قال رسول الله صلى الله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم ليه عظم بعد رمضان شين عظم وطن ألا أنا محرم ولا أشكال في تاسو أكوي آه، عشرة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل في صلى بعد صلى فريضة شين لا كل نترى قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة قيام الليل سبب من سبب من شغال الجنة روى الترمذي وقال حسن صحيح a mu'azin ne jabal ƙala mu'azin jabal ya ce, kuntu ma annabi fi safarin ina tare da annabi a bulaguro ba asbahtu yawman sai na wayi gari wata rana ƙariban nuhu kusa da annabi wa hannun nasiru muna tafiya ba qultu ya lalla. sai na ce ya za Allah dama ya samu dama ina so ranar da gadi ga kai ne bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni anin nar ba ni aiki da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta qala laqad sa'alta ana afi kai tambaya ka mai girma in ji annabi wa innahu la yasiru ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi amma fa duk abu ne mai girma yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa ya sauƙaƙa masa ta'budullah wala tushrik bihi shay'an wa tuqimu as-salah wa tuti az-zakah wa tasumu ramadan wa hujjar baita. ka bauta Allah amma da yace kada ka yi shirka wato kima sala ya shiga bauta Allah to sai zaka shiga bauta Allah ta sumu ramadan ta wajil bai duk bauta wa Allah zikrul khas ba'da al'am ثم قال ala ادلك على ابواب الخير شيء nuna maka kofofin alkhairi as-samu junna azmi garkuwa ce yana sa mutum ya zama cau daga jahannama garkuwa ce kariya ce wasu sadaka ta turfi wal khati'a sadaka tana kashe zunubi kama yudfi'ul ma'un nar kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatu rajul min jawfil layl haka sallar mutum a tsakar dare shi ma junna ce garkuwa ce shi ma tarfiul khadiya tana kanka da zunubi shi ma dai yana cikin abwabul khair ko bi al khair thumma tala sana annabi karanta wannan ayar tanajafa junubu anil madaji يدعون حتى بلغ يعمل المنكر تاع بايا من فترة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر إن باك الأبار كان الأمر جاغورا الأمر كله قبادا وعموده دقين شكنسا وزير ود صنامه دطولول والتوزنسا الجهاد وشنا جهاد جهاد yau in باب babu jihadi akwai karantarwa da'awa ilmantarwa wannan duk yana cikin jihadi babba aljihadu ta tara ya titi shi da kenan jihadi ka tsare mutunci ya lagadin jihadi ne wani kyan kuma kala ala ukubiru ka bi malaki zalika kulli shi in ba ka labari abin da ya mallaki wannan gaba ɗaya sai eh, haka kuntu bala kala rasul amri Alislam ko eh, wa amudu wa Asala. kan al'amari an yi rabta an rufa zihna shi ne musulunci eh, shi zai tsare ka daga zafin rana wa amudu ginshikinsa filolin ba a tsala shi ne tsalla wata zirwatar mai tsololuwar tozonsa aljihar shi ne jihar kuma kala ala ka bi malaki zalika kulli shin baka labarin wanda ya mallaki nan gaba daya yana iya batawa yana iya gyarawa wato bala ya nabi Allah ba kada bilisani sai kama harshen harshen ne yana iya gyarawa yana iya batawa kana iya sadaka sai harshe ya bata ya yi gori. gore kuka tubdirin sadaka ta gwabin mani walar harshe kenan harshe shi ya kai fir'auna ya baro eh faqala ana rabbukum al'ala da me ya fara da harshe ma alimtu lakum min ilahin ghayr fa awqil li ya hamad duk rashin kunya nan da baki wanda ya mutu ya shiga aljanna kuma man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna kaga harshe shi ya mallaki wannan yana gyarawa kuma yana batawa fa kaza bi lisanin sai annabi ya kama harshensa harshen qur'ani ya kira su da walisanan wa shafatai qala kuffa alayka hadha sai annabi ya ka kiyaye wannan gare ka wa qultu ya nabi allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih shin za ana kama mu da dan maganar da muke da yarurruka mu yi yarbanci mu yi inyamuranci mu yi hausanci mu yi larabci dan maganganu ma ana kwakula ne in an ga akwai laifi a kama mu fa qala sai ya sakilan ka ummuka Allah wadaranka ya mu'azu ya kai mu'azu wa alai kubbun nasa finna shin tsammanin ga akwai abin da kifarta mutane a wuta ne ala wujuhi a bisa fuskokin su au qala ko ko alama na khairihim a bisa hantuna su min kharaihi ramin hanci za a jefa mutu a wuta da hancinsa ba abin da zai sa a yi masa haka illa hasa'idu alisatin sai dai girbe girben harshen su saboda haka mutum ya kiyaye harshensa daga yi da wani da gulma da menene ko uwa uba ya kiyaye harshensa daga furta kalmar shirka furta kalmar jingina wa Allah batanci jingina wa Allah da wanda yana ciki wa qalu takhadha ar-rahman walada kaga qalu da baki na daga jitu sha'an idda takadu sa'atu yatafattarna min wa tanshaqu al-ardu wa takharu al-jibalu hatta anda aw dan sai da'awa lirrahman walada sun ta Allah yana da da wa ma yanbaghi lir rahman an yattakhidha walada in kullu man fi sanul ardi illa ati rahman abda suna ar-rahman babu inda ya ta zuwa a qur'ani da yawa kamar suratul maryam ar-rahman ar-rahman suratul maryam ya zo da ar-rahman ar-rahman shafin karshe ma kadai yayi ruwan ar-rahman wal man kana rahmanu ko ba gaba كانوا كبا فرأيت الذي كفر بهذا وقال له أنت ما له ولدا الطلاق زي ما عملت هذا عند الرحمن عبد وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جيت إن شاهدا فكاد تعرف الارض يتفتن من وتجوع الارض وتخرج الجبال عدا عند او للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يوم كل ما اتخذ الارض الا آدم الرحمن عبدا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ولدا shafin karshe an kira ar-rahman din masu rubai suratul maryam ta cika da suna ar-rahman ar-rahman kenan yana nuna ba dan ka'idarsa ta rahmanance a duniya ba da masu cewa Allah yana da dada Allah ya murkushe mu da su duka a duniyar yau tunda yace takatu sun ta tafakkar minhu wa tashaqqu wata shakul wa wata al-jibalu hatta anda aure rahmani wala saboda haka mutum yake a harshen su. qiyamul layli falarsa da goma qiyamul layli yaj'aluka mimman yuhibbuhum kulla in kana son ka zama mai farin jini Allah ya son ka ba sai ka daura guru ko laya ko kabu ba qiyamul layli zai sa ka zama mai farin jini a wajen Allah wa bi sahihain an Abdullah bin Amr qala qala li rasul Abdullah bin Amr yace annabi yace da ni ahabbu siyam ila Allah azmin da Allah ya fi so siyamu Dawud azmin annabi Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman annabin Allah Dawud yana azumi yau ya huta gobe ya yi jibi ya huta gata wa habu salati ila Allah mafi tsoyuwar sallah wajen Allah salatu Dawud sallar annabi Dawud kana ya namu Sallai. sallaili yana barci rabin dare misali rana yana faduwa karfe shida ya yi magari bayan isha sai ya barci sai ya barci rabin dare kaga rabin dare ya yi barci awa shida wa ya komu sulusa sai ya kiyamun laili sulusin dare ɗaya bisa ukun dare kaga ya yi barci rabin dare kaga an samu awa shida ya yi ƙiyamun lailin sulusin dare sulusun dare zai zama awa nawa hudu don sulusun wani ba three gaji awa sha biyu ka rabin dare awa shida sulusun dare awa hudu ga shida ga hudu ya zama nawa goma waye namu sulusa wuse ya barci ɗaya bisa shidan dare ɗaya bisa shidan dare kenan zai zama nawa awa biyu kaga awa biyu ka ka kai goma ya fita awa sha biyu kenan zai barci awa shida sai na filar awa hudu sai ya kara barci awa biyu kenan kaga yana samun barcin awa takwas kaga binciken likitoci da suka ji an fi samu zai samu barci awa bakwai awa takwas ya fita a hadisin nan karkashin tsarin annabi dawuda alaihi salam wannan kenan imam al-bukhari ya kasa al-bukhari hadisi da 3420 musul hadisi da 1159 shine awanni takwas na ake son kai barci daga galibi lutoci sun san kai barci awa takwas ya gagara bakwai a awa ashirin na hudu amma in kana barci ko ya wuce awa takwas za ka zama gabo za ka zama dole zuciyarka zai mutu wani irin barci haka har awa takwas ba a gama ba kar ka ce don ka ga wajen manyan masu kuɗi za ba sa tashiwa da wuri to sai ka duba ka yaushe suke kwanciya to wani har karfe biyun dare kafin a zuwa fanta ya yi azuwa zai rage kowa abu amma kai ka ce tun daga bayan shayi ka kwanta ka sami ka yin asalatu khairu min an-nawm ka tashi wa in udtum udna ka da gida ka kara komawa ina zai yana kawo tsoba wannan nan da na fuskar ka zai fara mummurcewa ba mun karanta min hajjin mummin ba yawan barci na kawo ba yadda cin albasa da sautari kullum a shekara ta abu da kara a shekara ta takura fuska yana tsofarwa wannan ke ka gani mana yan in mutu yana hura wuta a ce ku ba hayaki yana damunsa zai ga yana ta karkashe idonsa yana ta shi sa in ba talauci ba sai a samu iyalai abun girki mara hayaki ba ba ga wani mara sai a hankali na'am na sha ɗaya na sha ɗaya goro ba zai ɗana ba zai eh, shi da sunan na sha ɗaya a cikin falalan kiyamu laili man kamar laili wanda ya kiyamu laili huwa shi wa zaujatu Sawaye, تما تلقى أصابنه دعوة الرسول وأصابنه دعوة الرسول إلى صلى الله عليه وسلم ليه سامع أدوار الله لا سامع أدوار الله أما كان كاي كاي كذا إذا إذا تيا بعد إذا غورو أبو كي غورو بعد سامع لا أدوار النبي ما جالس وأنا خاصة للمتزوجين ليه سامع أدوار الله إيه إروه أنا هذي صوص جيت أجا عن كلام أبو جعفر روى أبو داود وصحاه الألباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظالت رحم الله رجلا Allah ya ji kan mutumin Allah ya yi masa rahama Allah ya ji kansa ya tausaya ya kasa aljanna rajulan wani irin mutum ne a ce rajulan don ba goro ya tashi da dare فصلى في نافلة وأيقظ امرأته بعد ذلك يفركت إيالنسا فإن أبد إن تجد نضاحة في وجه الماء يأيي فما تلوها فرقا فأنت أقول كافلة يا فريدك جوية يأيي فانا ضاحة رحم الله امرأة ما الفجر كي ما إن كان متفتك وطلان انت بكر كيوه الله يرحمة كما تبدأ قامل من الليل ستاجد للدري فصلت هي صلى وأيقظ الزوجة تفركت بجلتها fa yana ba in yake na har bi wani ilma sai ya fa masa ruwa a fuskar shi Abu daud ya rawaito a sunan hadisi na 1308 Albani ya inda da sai da hadisi na 1494 kai wannan sai bar da shi ko goraye ya koda ko ɗari da daki dai dai farka ya fara sanarwa suka ta duk babu wannan addu'ar manzo Allah amma da yana da ladan dai ya zama sanadin alkhairi amma bai samu wannan addu'ar annabi na rahimallahu Allah ba wata kaga aure akwai rahama ciki wa min hadha an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ila wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma anan shi yasa aka sake cewa rahimallahu rajulan wancan wa rahama dan ya sake afiya wannan kenan kaga wanda yake son sunna da gaske juma'a san sai mu ji aka da kararrawa qiyamul layli yaj'aluka fi a'alil janna da shafi qiyamul layli yana sanya ka aljanna kololuwa kana ce na aljanna rawa ahmad wa sahahu al-albani an abi malik al-ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ce inna fil jannati ghurfa ghurfatan a aljanna akwai wata katafariyar kasaitacciyar bene yura zahiruha min baɗi don haɗuwarta ana ganin cikinta daga wajenta wa baɗinu amin zahiriya wajenta daga cikinta to wannan ma'ana yura zahiru ha ana ganin bayan cike bayan ta ko min a kana cikin yanzu ga bayan ta daga baya kuma wa baɗinu wa ko ana ganin cikin da min zahiriya daga baya to wannan wani iri kana iya ba da fassara guda biyu fassara da farko yanzu wannan masallaci da muke ciki fentin waje daban na ciki daban yanzu kana ciki kana hangen fentin wajen wanda ke waje zai hangen fentin ciki to shi aljanna don tsabagen haduwarsa in ai masa fenti yanayin ginin wanda yake waje fentin waje da na ciki din akwai bambanci ko kowane abin sha'awa to kana ciki za ga ciki da waje kana waje za ga ciki da waje kun gane wannan bayan to shi ne kenan yadda ya haɗu ke shi yasa ai aljanna za ga wani rigar um, beshin na aljanna wani ta a shafa na dubu saba'in ko duk kyawawa ne kuma wannan ba zai hana ganin wannan ba duk kana ganin su lokaci daya yadda yanzu za ka kyalle idon ka nan wanda ya sa kaya green ka yana nuna man green ko ba ba wanda ya sa fari wanda ya sa baki kowanne ka yana bambantawa haka za ka gan su aljanna aljanna rana dai kana iya sa riga ɗari ko kowanne za a gani amin amin wadda kaga wani abu sai aljanna kai lalle Allah ya hadar da aljanna wallahi shi yasa dole mana ce fa man ani na yi wa dakhala aljanna fa gal fat in ka so ko ka ce yura wa hamin ba'in ha wa ba'in wa hamin zahir ha ne, a aljanna bayan za ka fentin ciki da wajen duk abubuwan da yake gidan na zaka je duk wanda ya zo wucewa ana yin haka gwale-gwale ne ga 'yan wuta yana cikin wuta sai a hango a dago aljanna sai suka ga wani aljanna ya ke gida yana cin apple na aljanna ko ba gaba yana shakatawa da iyalansa su suna ta ganin su yawo yana zuba ba zai dana ba goranci ya dame shi a wuta wannan wannan iyalin a famiyul kafin na da khairun amman ya fi aminan yawon alkiyama ne malu ma shi ta ku aikata mu wasu wanda za a je ba wuta shemi ko wanda zai shiga aljanna kenan abin da abin nan da za a riga gani a ciki dan aljanna dan uwansa shi ma yana da nashi amma dan wuta ne zai riga kallo don a riga gwal a ya riga ganin gwale gwale Allah ka tsare mu da azaba to shi da kenan sai manzo Allah ya ce to bari mu ji wannan gidan aljanna wa gidan waye ne gidan gidan wani minista ne wani kwamishina ne iko Allah sai annabi ce gidan wani ustazu ne wani irin ustazu adda Allahu liman at'ama ta'am Allah ya tanadar da ita ga wanda yake ciyar da abinci ciyar da abinci yana iya bayarwa a dafe yana iya bayarwa ba a dafe ba yana ba da masara ya ba da shinkafa ya ba da gero ya ba da maiwa kaza amma don Allah wai zai muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nadhimukum bi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba wai zai baka don ya samu kuri'a ba don la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wannan ke ta na liman at'ama ta'am ga wanda ya ciyar da abinci sai na biyu wa alanal kalam ya tausa zance ba san bai shahara da bakar magana ba eh, Ka ga wani sai shahara da bakar magana wani fawa ne sai shahara da bakar magana ina fawon mu na nan ne a ba dukan fawowi ba fa da kai na'am du <laughs> kai ne to da. Da dan kana son zare ido <laughs> ya yake be sai da toci ne ba na da wanda ya tosa sazarci yana faɗan magana mai kyau wal kalimatu tayyiba sadaka qaulun ma'rufun wa mafratu khairun min sadaqatin yatbawha adha wa qulu lin nasi usna shugaba ne Sa amma mahaifinka ne ko min kafircinsa ne ko kirista ne ko bana tsare ko ba yahude ka gaya masa magana mai kyau domin Allah ta wa lin nasu husna kuma ya tarbiyyantar da masu wa'azinsa guda biyu annabi Musa da annabi Haruna a aba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan wa alana al-kalam faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara wa yakhsha saboda haka ko shugaba za ka yi magana da shi kula na ku kaunar layina yanzu za a nuna mana good luck ko ba ka sai mu ce ka ji tsoron Allah mana ya Jonathan ba ka son aljanna na ya Jonathan Ba kula na ku kaunar duk kafirci mutu ya kai fir'auna amma Allah ya ce wa nabi Musa da a Haruna Ba kula na ku kaunar layina ina wa alamil kala ya tausasa zance amma abin da ya tausasa kuma ya zama gaskiya ne yawwa sannan wata ba'a siyam ya bi bayan azumi ba in ramadan ya wuce falak ya daina azumi sai wata ramadan ba da ramadan ya wuce ta ba a habi sitti shawwal ko ba gaba ya bi ramadan da azumi litinin da alhamis ya bi ramadan da abunan azumi ranar arafa ya bi ramadan da azumi suwa da ashura ya bi ramadan da azumi kwana uku kowane wata ne wata ba a siyam wa salla yayi salla wannan su ne ya mutane na barci mutane na jan bargo da dukkan zoli na mai shari shine Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar yana ta girmama Allah wani yana ta barci ya watsi bai sai ina yake ba wa salla yayi salla wannan ya alhalin mutane na barci ko ba lokacin da kiyamul layli ya fi lada kamar season da muke cikin su lokacin sanyi din nan tatajafa junubuhum anil katifa anil filo ko ba gaba an bargo mai kuliya an kaza an kaza an kaza akwai lada wallahi shi sa lokacin sanyi gara basa ne amma ina za a bargon ma ina ba ka son gabar ka yi fita waje su kashi da bargo lab wanda yake ta jin dare a wajen na fila yana aljanna kai kuma kana jahannama sai a hankali ba saboda haka sai mun jure ba ko da maganin zazzabi sai ka yana da daci magani ba daci saboda haka lokacin da kwanta kana son kiyamun ni sai kawai kana jin ba ka so ka fita sai ka kaddara farkon na fa farkon na fa ka ji tsaba ba kamar kana cikin wata likabani da kana gabari kotu za ka fito a guje sai sa wata baiwar Allah likafanin da take ajiyewa cikin sanam sai ta ajiye likafanin ta a gabanta shi na sutura sai ta rika mu laili barci ba zai zo sai tara kallon likafanin da to ta faɗa shi za a sa mata ta mutu ba dole ta yi mu laili na sha uku sharafin mu'min kiyamun laili darajar mumini shine kiyamun laili in kana son ka zanto mai daraja shine nafilar dare روى الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني عن سهل بن سعد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدري يا زوجة النبي ku ji wani irin magana da zai gaya wa annabi amma kamar yana magana ne da ni da kai da ke da kowa faƙala ya muhammad sun ce ya muhammad ish ma shi ita fa innaka magitu wanda magana da kowanne mai ke ish ma shi ita kara yadda ka so fa innaka magitu ba ka mutu ka ko shekara nawa ka gwangwaje kar ka gwangwaje ka ligance kar ka ligance ka ustazance kada ka ustazance ka iskance kada ka iskance ka guguwance kada ka guguwance ish ma shi ka rayu yadda ka so naka mutu innaka mayitu wa innahum mayitu duk yadda mutum ya zai mutu da bambancin addinai akwai yahudanci akwai nasaranci akwai musulunci akwai sabi'anci akwai budanci akwai prime mesin ne to da wane ne da wane ne da ba ma guje da pegal? ko ba gaba kowa ya da za mutu ba wanda ya fita ya yi ya ta gani ne ba za mutu ba babu shi in shi ma shi ta bai illa kamar Karayyar da ka za ka yawa ka ci mai daɗi tara na kai abincin tuta sai ya ce wa amal ma shi da falaka da zai ga alabi aikata abin da ka so fa innaka mujziyun bihi za a maka sakaya da abin da kai aiki shi ka aikata wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa wajadu ma amilu hadira yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه inda الله wa ajib wa ahbib man shi'ita kaso wanda kaso bai naka mufariku ya muhammad zaka rabu da shi kaso aisha zaka rabu da ita haka nabi ya rasu ya bar aisha kaso zaina zaka rabu da ita haka yaso zaina ya mutu ya bar ta kaso ummu salama kaso wacce kaso wacce haka annabi yana son su ya rasu ya bar su yana son fatima ya rasu ya bar ta shi wa ahdin man shi'ta fa innaka mufariq ka so da ka zaka rabu da shi kai ma so matanka wata rana za ce matar marigari. so ƴaƴanka wata rana za 'ya'yan ƴaƴan marigali duk abin da ka so dai za ka rabu da shi ka so wanda ka so za ka rabu da shi wa'alam ka sani anna sharafal mu'min lalle darajar mu'min da zai samu wannan darajar Allah ya kimanta shi kiyamun lai shi ne nafilar da gurgudan nafilar da ne gurgudan matsayinsa wa izzuhu izzarsa istighna'uhu anin nas wadatuwarsa daga mutane baya roƙo to ya samu izza Wani hadisi da hasan al-ghairi tabrani ya cikin al-awsat lambar hadisi da biyar ya ce targhib wa tarhib ya inganta shi ta hasan al-ghairi hadisi da 627 da sha uku yana ta kama ga falalar kiyamu laili ba falalar kiyamu laili na sha hudu yu'jibullah yana birge Allah yi yuqimu laili Allah yana birge shi kuke yana kiyamu laili da haku ilai har ma Allah yana masa dariya kawai baya gani ne eh, kawai hijabin Allah ya hana shi yana ga ribar kiyamu laili guda 20 yanzu yana kan sha hudu yana sa Allah ya ka burge Allah ya yi maka dariya rawa ahmad kaga wani ya nuna Allah yana dariya sai dai ba irin nawa da naka ba yaya laifin ka misli shay rawa ahmad wa sanahu al-albani ahmad ya rawaito hadisi albani ya inganta an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud anni nabi qala ajiba rabbuna yana burge ubangijinmu azza wa jalla mai girma da daukaka min rajulaini mutane ne guda biyu rajul rajulin ɗaya mutumin tsara an wada'ihi wa lihafihi tsara ya yunkuro ya taso kenan ya tashi an wada'ihi ya bar wada'insa mai wada ya bar filansa ko katifarsa wa lihafihi ya bar mai bargonsa min ni ahlihi tsakanin iyalansa wa hayihi ko kabilarsa ila salati ya zo yazo salli ka tashi daga gida ka zo sallar asuba masallaci magariba ne isha'i ne menene fa yaqulu rabbuna sai ubangijinmu Allah ya ce aya mala'ikati ya ko mala'ikuna unguru ila abdi kutan kali wancan na tsara min firashi ya tsaya daga sa wa wuda'ihi da filansa wa min bayni hayyihi tsakanin kabilarsa ko unguwarsa wa alihi ila salatihi ga zai ya tafi sallah ko ka kala na fila dare ko ka ji kana zuwa masallaci Allah zai ce malaku a kalle ka ragbatan fi ma indi yana kwaɗayin abin da yake waje na inji Allah eh yana kwaɗayin abin da yake waje rag batan fi ma indi wa shafaqatan min indi kaga yana kwaɗayin abin da yake wuri na aljanna wa shafaqatan min ma indi yana tsoro abin da yake wuri na wuta kenan wannan shine mutumin farko da yake burge Allah mutum da biyu da yake burge Allah wa rajul da mutum da gaza fi sabilillahi azza wa jalla ya je yaki don ɗaukaka addinin Allah mai girma da ɗaukaka fan hazamu sai ɗan wasa suka eh, suka eh, ranci na kare fan hazamu aka yi nasara a kansu fa aliba sai ya san ma alaihi min alfira sai ya san abin da yake kansa in ya gudu da in an je yaki ba a gudu don Allah madaukakin sarki ya ce falatu wallo humul adbar in kun hadu da kafirai kun hadu da makiya kar ku juya baya to shi da aka yi nasara a kansu sai ya in ya gudu ya yi laifi don Allah ya ce wanda ya gudu illa muta'arifan kitabi aw mutahayyizan ila fi'ati in ba haka ba faqad ba'a bi ghadabi min Allah ya zo da da fishi daga Allah sai ya san laifin da yake kansa in ya gudu wa ma lahu ruju ya san kwaladin da yake kansa in ya dawo faraja sai ya dawo hatta ga damu har aka zubda jinin bata fi ma inda yana kwaɗayin abin da yake wuri na in Allah na aljanna wa shafaqata mimma inda yana tsoro abin da yake wuri na na wuta wa yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikatihi sai Allah mai girma da daukaka ya ga malaikunsa game da wannan shahidin ɗanguru ila ku kalli wa nan. raja ya koma rasbatan fi ma idan yana faɗi abin da ke wurina ku duba yana gogari ku duba ana goguwa da shi ku duba an kashe shi haka Allah zai riga ba da rahoton da kansa wa mala'iku ba wai reporters na BBC ko Jamus su za su faɗa ba Allah da kansa shi yake bayani fi ma indi wa rahmatan kuma yana tsoron min ma indi hatta ukhriqa kadam har aka zuce jini imam ahmad ya ka a musnad hadisi na 1939 albani ta hadisi ne mai kyau dubi sahihul jami hadisi na 1981 rawal bai a gibi sanadin hasanin an abin dabda an nabi kala talatatu ya shabbu humullahu azza wa wa ya zahaku ilaihim wa ya stabshuru bihim ya faɗi abu uku game da wani mutane mutane uku Allah ya jingina su da abu uku mutane na guda uku na farko Allah yana son su na biyu Allah yana musu dariya na uku Allah yana musu albishi allazi na farko shi da wanda idan kushifa idan kashafa fi'atu idan tawagar suka yaye aka fafare su suka gudu a wurin yaki qatala wara'a yana tsayuwa a bayan su yaki baya juya maƙiya baya bi nafsihi lillahi ya ba da ransa don Allah azza wa jalla fa imma an yuqtal shi ya yadda ko a kashe shi wa imma an yansurahu Allah azza wa jalla ko Allah ya ba ka nasara wa yafihi ya ba shi kare fa yaqulu sai ya ce unduru ila abdi ku dubi bawana kaifa sabbara li ya yaya yi mun haƙurin kansa wallazi lahu imra'atun hasana na biyu shi ne mutumin da yake da mace kyakkyawa wa layin layyin da katifa mai laushi hasanun yana ɗauke da zanin gado mai kyau eh, ba mamaki eh, gadon a nigerian bed ne ko african bed ko italian bed a wani wanda fi italian ne akwai indian bed ne saudi bed sai ba ku ji wannan a haka yaqum min al sai ta cikin dare fa yanzaru sha'awata ya bar sha'awarsa fa ne ya tuna ni ya tuna da ni ya ambace ni wai na jini ya gana da ni walau sha da ya so la raqada sai ya kwanta ba ban wanda zai hana shi amma sai ya zabi ya tsaya din wallazi kunu fi safar na uku mutune yana bulaguro a bulaguro ma ana iya nafila wa kana hu rakabun yana tare da tawaga sai aka je inda aka yada zango fasaharu sai suka yi barci wa nasabu suka kafa sun mahajjahu fasaharu suka yada zango wa nasabu suka kafa uh, tantin su kuma hajjahu suka shiga barci a gidan birma ne aka sauka a gidan wane ne sai aka shiga barci ta kama shi sai ta yi fasaha a sulusun dare na ƙarshe ya yi nafila fi sarra'in a lokacin dajin nafila lokacin zafi-zafi au zarra ko lokacin cutarwa yana lokacin mai sanyi sanyi wani hadisi bai haƙi ya kawo a cikin abinan hadisi na 931 na sha biyar cikin gara basar da yake jira mai kiyamun laili alƙayin bin laili karibin min allahi eh, muridin allah ne kusa yake da Allah. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عمرو بن عبس انه سمع النبي يقول اقرب ما يكون الرب من العبد mafi kusan halin da Allah yake kasancewa da bawa safi jon fil lailil a cikin dare na karshe fa ne sadata idan ka samu iko an takuna mimman yazkuru Allah ka kasance cikin wanda yake ambata Allah fi fi tilka sa wannan lokacin ba ka kasance Allah ya fi kusa da kai sunan turmuzi hadisi na tara kuma hadisi ne hassan sahi inji turmuzi na sha shi da giyamu lele ya fukku uka da shaitan na fila dare yana warware kullin shaitan bafi sahi haini an abi huraira An rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala ya قال يعقد ala qafiyati ra'salikum annabi ya ce shedan yana kulla igiya yana kulli akan keyar ɗayan ku idza huwa nama yana barci salatu ukat kulli ma sai yayi uku don kada kunci tu yadribu kulla ukdatin sai ya buga wani kulli in ya ja sai ya buga ya buga ya ja kamar yadda zaka ake daura damin kara in ka ja ka ja ka buga da gaba tabi ya wada daurin in kana bar sai ta alaika lailun tawil da sauran dare da Allah ka dan ƙara minti biyar kafin ka tashi yawwa farko da ibarci fa in sai gaza amma mai shi yana farkawa fa zakara la sai mace Allah yana farkawa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi shirka ya shiga fa ta astaghfirullah ko subhanallah in halal ugdatun sai igiya ɗaya ta kunce fa in tawadda yana alwala in halal ugdatun ɗaya ma ta kunce tsora ɗaya kenan fa in salla in ya salla in halal ugdatun na uku sai ta warware fa idza asuba in ya wayi gari shi ɗan, sai wayi gari cikin nishadi kamar ministan yanci da walwala ɗayyibin nafsi da daɗin rai ko ba kwandala aljihunsa daga ya wayi gari yana ta farin ciki Eh, karshen da ma ɗumamen ma ba zai ishe shi na gidan ba amma sai ya waye gari yana jin daɗi wa illa in ba haka ba asba khabisan nafsi sai waye gari ransa a bace eh, yana da kuɗi sa amma ransa a bace ga fuska a ɗaure ka ya fito daga jeron da yana mimmikewa sai shi a bace me ya ɓata maka rai la adri me ya faru la adri ya yi barci madadin ya farka da safe jikinsa da karfi tun da dai ya huta ko sai waye gari kuma khabisan nafsi ransa a bacin kasala jikinsa yana cike da kasala wada ke da imam bukhari ya gasu bukhari hadisi da dubu da dari daya da arba'in da biyu musa sai musa hadisi na dari bakwai da saba'in da shida saboda haka a shekara kiyamun laili wannan malamin shi maganganu shi ɗaya yana kulli wannan kullin da yake na igiya gaskiya ne sai dai igiyan goro ne ko lilo ne ko menene wannan dai Allah ya bar wa kansa sani amma shi dai yana kulle igiya a a ƙeyar mutum sai kan yayi nauyi a cikin wani hadisi akwai fa'idoji an ba eh, amma game da kulle wa min sharri nafasati fil uqad kaga kulle din kenan sannan fa'idoji da yake hadisin an bata Allah ya farka daga barci na taimaka kwarai da gaske ko an kwarai tarra mu game da mutum alwala a bayan ya farka din zai na filar dare sannan kuma Wani hadisin ya karantar da mu kiyamul layli yana samun ta yawaye gari cikin nishadi da samun karfin jiki rashin yin haka ko yana rage mutum karfinsa wannan ke sai na gaba kiyamun laili na sha bakwai na filar dare ya ji aluka tarkulu janna zai sa ka shiga aljanna duna an yi su baka ba tare da ya same ka ba lafa hanna eh, zafin wuta روى الترمذي وصححه عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة lokacin da annabi ya zo madina in jafalan nasu mutane suka tafi ilaihi zuwa gare shi namba na uku in jafalan nasu za abu ilaihi sun tafi wajen zabi ajma'i gaba ɗayan su musri'ina suna gaggawa idan in jafalan nasu alai mutane suka ruga zuwa gare shi wakila ana ta yada a madina kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dawo kadima rasulullah kadima rasul ai ko annabi eh, ya zo yau biyu ai kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ba ba ko irin sa duniya bajitu fil nas abdullahi ibn salam bai yahude ne fa da cross a wuyarsa bai yahude ne kuma a yahudawan ma shugabansu ne wani paparoma ne sai ce sai na zo cikin mutane li anzura ilai in kalli annabi musulma falan mastasbattu lokacin da na tabbatar shine tahaqqaqtu kenan wa tabayyantu lokacin da na tabbatar da wani a rasuwa fuskar annabi ina kallon fuskar a an na waje a hulai bi waje kazzabin sai na gane fuskar ba criminal fuskar ba ba fuskar makareci ba ba fuskar ɗan ta'adda ba ba fuskar mai laifi ba ne ba fuskar mugu ba ne wa kana awwalu shay'in takallama bihi farkon abinda annabi ya furta a madina na hadisi a wannan wurin taron buɗan bakinsa an kala ce ayyuhan nas afshu salam wa aqimu ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam farkon abin da annabi ya furta na hadisi a madina ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam don muhimmancin sallama watsa sallama yayin da za ku gaisu watsi tsimu ta'am kar a yi rowa a ciyar da abinci wa sallu ku yi sallah wa nasu liya mutane na barci تدخل الجنة بسلام إن عبد Abdullahi Ibn Salam. Eh, za ku shiga aljanna da aminci abdullahi ibn salam kaji ya kawo hadisi da takwaransa a ciki ko takwarar sunansa ku ga kiyamun laili annabi ya ce duk wanda yake yi zai shiga aljanna bi salam da aminci cikin peace babu wani tsawon mala'ika ba wani gurnani ba mala'ika ya zungure kai an cika tafiya aljanna har kana tafiya yanzu babu a dan ce a dan sashi a dan shaki hayakin a bisalam aljanna wala shakka ke Allah ka ba mu aljanna da rahmarka rawa qabrani fil kabir wa sahahu al albani an tariq ibn shahab annahu bata inda salman tariq ibn shahab ya kwana wajen salman salman al waye farisi da zura majtihadu don ya duba menene kokarin salman al farisi fa ama sai salman al-farisi ya miƙe yusalli min akhirin laili. yana salla karshen dare baka annahu lam yara alladhi kana yazum kamar shi wannan sa'ida mai barci da ido daya tariq ibn shahab bai ga abin da yake zato ba fa zakara zalika law fa qala dan ya doka wa shi salman din daga aka yi sha zai rika dafila da har gare waye sai ga ya bari sai sulusu dare na karshe fa qala salman rahimahullah sai salman yace hafizu ala hadhihi as-salawat al-khams kiya salloli biyar fa innahunna kafaratun kafaratun kafara ne li hadhihi al-jirahat ga wayannan raunuka lam tusab al-maktala wanda bai kai kisa ba ko bai samu wurin da zai kisa ba fa idan sallan nas al-isha idan mutane sun sallar isha sadaru ala salati manazil suna watsewa ne da matsayi uku in mutane sun yi sallah minhum man alayhi cikin su akwai wanda a kansa wala lahu ba a gare shi ba wa minhum man lahu wala alayhi akwai wanda a gare shi ba a kansa ba wa minhum man la lahu wala alayhi akwai wanda ba shi ba gare shi ba ba a kansa ba farajun iftanama zulmata layli akwai wanda ya ya ci ganimar duhun dare ya ghaflatin nas a gafalar mutane ko ba haka ba faraki bara a sahu fil ma'asi sai sa kansa a sabo wani a duhun daren lokacin da ya dace a yi kiyamun laili to daidai wannan lokaci ya dauki wata karwa kwanan gida daidai wannan lokacin yake luwadi daidai wannan lokacin yake maɗugo ko daidai wannan lokacin yake kokarin ɓalla shagon wani ko gidan wani kaga alaihi kira lalahu eh bai samu riba ba sai asara na sabo fa zalika alaihi wala lahu wannan dare ya zama hujja a kansa ba a gare shi ba ya zama masa bala'i shi yayi qiyamu layli bi sharri wa man lahu wala alaihi wanda lahu ba a kansa ba rajulun istanama zulmatal layli mutum ya riba ribaci duhun dare wa ghaflat na daga falon mutane fa kama yusalli sai mi yana salla fa zalika lahu wala alaihi wannan ya ci riban ya zama masa rama bai zama masa azaba wa min a cikin su man la lahu wala alai akwai wanda ba duniya ba lahir rajulun salla mutum ne ya yi salla ne ko kuma nama sai ya barci eh. menene salla kuma nama salla anan ya yi sallar isha'i kuma nama sai barci ba zalika la lahu wa wala alai shi bai nafilar dare ba ba ya bo ba mallaka. bai samu ba a same shi ba wa iyaka wal haka ina uh, kwabanka da haka duba wanda la nabi haka shiddatu sayri hatta adubar rahila ina kwabanka daga sauri sosai da dabba ka riga dukan sai saurin da yafi karfin sa don tausaya wa alaika ina mutanka bil qasdi da tsaka tsaki ma'ana tafiyar ma tsakatsaki nafilar ka dare tsakatsaki kar ga jar da kanka kar ka yi sakaci والدوام ده دوامك على الخير وانا حديث cikin وموقوف Albani a cikin الباني اتكا ترغيب وترغيب hadisi ne وموقوف ان شاء الله karatun gaba za mu sake karin bayani akan wannan babin Wani hadisi abun fada ne daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko tun insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka